you are tun gano gobe tun ga wata wai me ke faruwa ne eh ba a magana yanzu a can to yana dauka kenan Allah shi kyauta sai ce wa kana idza hala lailata thnaini duna manzarihi ghaimun aw sihabun akmala iddata sha'bana 30 yawman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hala duna manzarihi ghaimun aw sihabun idan wani girgije ko hadari ya shiga tsakanin shi da tsakanin ganin wata a daren sha'abana talatin ma'ana an yi wunin sha'abana na ashirin da tara idan rana ta faɗi wannan daren ko dai ya zama daren ɗaya ga watan ramadan in an ga wata ko ko kuma in ba a ga wata ba yana nan a matsayin daren sha'abana shi sa ya kira shi a nan lilitar salatina daren talatin ga watan sha'aban duna manzari raimun au sahabun hadari ko girgije ya shiga tsakanin ganin manzan Allah da ganin watan alaihi salatu wassalam akmala iddata sha'abana salatina yawman sai ya cike sha'abana kwana talatin thumma samahu sannan ya azumci ramadana walam yakun yasumu yawmal igmami annabi alayhi salatu salam baya yin azumi wunin nan da aka yi girgije a sa. wannan dare na bayan rana 29 ga watan sha'ban to wannan daren idan an yi watin hazo ba a ga wata ba wunin da za a shiga gobe shine sa. shi ake ce ma yawmul igmam ko mun gane to baya yin azumi wannan rana ya ce bari ya yi wato bari yayi abin nan kan dagarki ko da ba a ga watan nan ba dai to bai asara ranar ba in kuma an gani to bai sha ruwa a ramadana ba to manzo Allah baya wannan kan dagarkin wala amara bihi kuma annabi alaihi salatu wasalam bai umarci sahabbai su yi wannan kan dagarkin ba bal amara bi an yukammila iddata sha'bana 30 idha ghumma abinda ya umarni da shi shi annabi alaihi salatu wasalam cewa a cike kwanakin shi a sha'abana kwana talatin idan aka sha makance watan ba a gan shi ba saboda ainihin hadari ko girgije wa kana fa’alu zalika kuma a aikace haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala’ari wa sallama yake aikatawa fa za fa'alahu wa za amru dan ya zama aikace ga abin da ya aikata sannan kuma da baki ga umarnin da ya bayar ولا يناقض ولا تناقض ولا يناقض هذا قوله kuma wannan baya cin karo da fadin sa da yace fa in gumma alaikum faqduru la idan an sha makance muku shi watan to ku kaddarta masa kwanakinsa ma'ana ku yi mishi ainihin lissafi na kaddarawa ina ma'ana lissafi na kaddarawa wannan riwayar bukhari kenan daga ainihin sahabi abdullahi dan umar da al muslim fa innal abin abinda yake nufi da kaddartawa huwa hisabul muqaddar lissafi na ainihin kirdado wal muradu bihi abin nufi da kirdado al ikmalu cike wata kama qala kamar yadda a wani waje yace fa akmilu al idda ku cike lissafin sa wal muradu bil ikmali abinda ake nufi da cikawa ikmalu iddati shahri alladhi gumma cike ainihin wannan wata wanda ya shige duhu ba a gansa ba kama kala fil hadith sahihi alladhi rawahu al-bukhari kama yadda yazo a cikin hadisi ingantacce wanda al-imam al-bukhari ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa akmilu iddata sha'bana ku cike yawan kwanakin sha'ban wannan riwayar bukhari daga ainihin sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasumu hatta tarahu kar ku sake ku yi azumi sai kun ga wata wala tuftiru hatta tarahu kar ku sake ku sha ruwa sai kun ga wata fa in ghumma alaikum fa akmilu idda idan an batar muku da shi an sha makance ganin ku daga barin sa to ku cike kwanakin wannan kuma riwaya al-Imam Malik kenan a cikin littafin shi al-Muwatta da Imam Abu Dawuda da Tirmidhi dukkaninsu daga sahabi Ibn Abbas har ila yau al-Imam Muslim ya fitar da riwaya kwatankwacin wannan daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su Mala yace wallazi amara bi ikmali iddatahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cike shine mene huwa ash-shahru allazi yaghum wannan wata wanda yake ainihin sha makantuwa ba a ganin sa wa huwa inda siyamihi wa inda al-fitri min wato shine wajen azumtarsa da kuma shan ruwansa an rasa me za a yi azumi za a yi ko a sha ruwa sai wa asrahu min hadha qawli sai fito da magana qarara yace ash-shahru tis'atun wa ishruna wata a musulunci kwanaki 29 ne fala tasumu hatta tarawhu kar ku yi azumi sai an ga wata fa in ghumma alaikum fa akmilu al-idda idan an sha makance muku shi ku cike kwanakin ku al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wa hadha raji'un ila anna ila awwal shahri bi lafzihi wannan yana komawa kenan zuwa ga farkon wata bayani akan farkon wata ta hanyar maganar bakinsa wa ila akhirihi bi ma'anahu da kuma bayani akan karshen wata ma'ana hadisin ma'ana ina ne za a cika karken ina ne za a cike da shi fa akmilu idda karken watan da ya zo ba farkon watan da za a shiga ba ina fata mun gani. dan ranar ta zo ne tsakankanin karken watan sha'abana da farkon watan ramadana to sai zama an yi kwana 29 wuni 29 an shiga daren da zai zama ko dai daren ɗaya ga watan ramadan ko daren ɗara ga eh, talatin ga watan sha'aban sai idan ba a ga wata ba to me abin da za a cikata shine a cikata watan da ya kai karke din ba wai a cike ta hanyar fara sabon wata ko da ba a ga ainihin jinjirin wata din ba wannan ake nufi ba ma Dalla Alayhi lafzuhu, wa عليه ma Dalla Alayhi دل عليه من ma'ana, da haka baya halasta ainihin wato a wurgar da abin da lafazi ke nunawa karara a kama abin da zai iya ɗaukan ihtimali a cikin ma'ana kaga cewa ya asharu tis'atun wa ishruna fala tasumuha ta tarahu fa in gumma alaikum fa akmilu al'idda yanzu kaga wannan lafazin kamar yana cewa ne a cika adadin kawai iya 29 shine cewa lafazin zai iya ɗaukan ihtimalin wannan ma'ana amma karar abinda lafazin ke nufin a cike a cike wancan wata sai ce a wa a wata riwaya ya yace asharu 30 wata yana yin kwana talatin. wa sharu tis'atun wa ishiruna wata yana kwana ashirin da tara fa in gumma alaikum fa uddu salasina idan ba ku ga wata ba to ku lissafa kwana talatin wannan riwayar muslim kenan daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa wa qala a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu qabla ramadana wa sumu liru'yati kar ku sake ku yi azumi kafin watan ramadana kar ku yi azumin tarban wata sumu li ru'yati ku yi azumi idan an ga wata wa aftiru li ru'yati ku yi azumi idan an ga wata shine ma'anan li ru'yati anan ma'ana bi ru'yati eh wannan tanawub ne tsakanin huruful jarri sumu bi ru'yati wa aftiru bi ru'yati ai bi sababi ru'yati ba ba ba, ba lamu ta'lil bane ba sumu li ru'yati anan yana wakiltan ba'un ne kamar da Allah ne yake faɗa can da yake cewa allazina idza qtalu 'alan nasi ma'ana shi idza qtalu minan nasi allazina idza qtalu 'alan nasi waɗanda in suka yi akan mutane a minan nasi suka auna daga mutane to huruful jar dama suna da irin wannan dabi'ar ta wakiltar junan su prepositions to shine irin wannan sumu bi ru'yati ku yi azumi bi sababi ru'yati wa aftiru bi ru'yati fa in halat dunahu ghamamatun idan wani girgije hadari ya shiga tsakankanin ganinku da asalin jinjirin watan fa akmilu 30 sai a cike kwana talatin. wannan riwaya al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka fitar da ita riwaya ce take da ainihin shawahid da suka inganta ta wa a wata riwaya yake cewa la taqaddamu ash-shahra hatta tarawul hilala kar ku yi azarbabi ku fara lissafin wata har sai an ga jinjirin wata aw tukmilul idda ko kuma kun cike adadin na baya kar ku ce yau ɗaya ga wata sai in an ga jinjirin wata bayan an yi wani ashirin da tara ko kuma an cike talatin to washe gari ya zama ɗaya ga wata au thumma sumu sa'an nan daga nan sai ku ta azumi hatta tarawul hilala har sai kun ga jinjirin wata au tukmilul idda ko kuma ku sake ciga lissafi ma'ana ku yi azumi tara in kun ga wata ku sauke in ba ku ga wata ba ku cike talatin wannan riwaya alimamu Abu dawuda ce da alimamu Nasa'i da alimamu imam Ibn da Ibn Hibbana dukkanin su daga sahabi Huzaifatu dan al Allah ya kara masa yadda da isnadi ingantacce wa qalat Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatahaffazu min hilal sha'bana ma la yatahaffazu min ghairihi uwar mumine Aisha Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadan watan sha'abana fiye da sauran watanni yana lissafa da shi dalla dalla thumma yasumu liru'yati sannan sai ya azumi idan an ga sabon jinjirin wata fa in gumma alaihi idan ba a ga watan ba adda sha'abana 30 yawma sai ya lissafa watan sha'aban din kwana 30 thumma sama sannan sai ya azumi sahu dara qutni wa ibn hibbana malam yace dara qutni da ibn hibbana sun inganta wannan riwaya al-imamu ahmad da abu dauda da ibn khuzaima da hakim da shi kanshi dara qutni din dukkaninsu sun fitar da wannan ainihin riwaya da isnadi ingantacce wa qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqduru 30 ku yi azumi da ganin wata ku sha ruwa da ganin wata idan ba a ga wata ba sai a kaddarta cewa ya yi kwana talatin riwayar bukhari da muslim daga sahabi abu huraira wa kala la sumu hatta tarahu kada wanda yayi azumi sai ya ga wata sai an ga jinjirin wata wala tuftiru hatta tarahu kada wanda ya aje azumi sai an ga wata fa in ughmiya alaikum idan an boye muku shi faqdiru la sai ku masa lissafin talatin. wa kala la taqad la ramadana kada ku yi azarbabi ku shiga gaban Ramadana. wa fi lafzin la taqaddamu bayna yaday ramadana bi yawmin mai yawmaini kar ku rigayi azumin ramadana da azumin wuni guda ko wuni biyu illa rajulan kana yasumu siyaman falyasum sai dai in mutumin da ya saba yin wani azumi dama can yana yin azumin nafila sai zama yau an zo ana 27 ko 8 ga watan sha'abana kuma daidai da ranakun azuminsa litinin ko alhamis ko makamantansu to wannan babu laifi zai iya yin azumin sa al-Imam al-Bukhari ta da wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah malam ya ci gaba da cewa wad dalilu ala anna yawm al-ighma'i dakhilun fi hadha an-nahy abinda yake nuna cewa wannan rana ta ainihin wadda akai hadari ko akai girgije a daren da ya gabace ta a ƙarshen sha'abana dalili akan cewa ta shiga cikin ranakun da aka hana yin azumi hadith ibn abbasin yarfa'uhu al-imamu bin nan ibnu abbas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi ya danganta hadisi ga manzon Allah yace la tasumu qabla ramadana kar ku yi azumi kafin watan ramadana wasumu li ru'yatihi amma ku yi azumi idan an ga watan ramadan wa afsiru li ru'yatihi ku sha ruwa idan an ga watan shawwal fa in halat dunahu ghamama idan wani hadari ya shiga tsakaninku da ganin fa akmilu 30 sai ku lissafa talatin zakarahu ibn hibbana fi sahihi ibn hibbana ya ambaci wannan a cikin as dinsa da isnadi kyakkyawa haka ibn khuzaima shi ma ya kawo wannan riwaya da isnadi kyakkyawa sai ya yace wa qala sumu li ru'yatihi aw afdiru li ru'yatikum haka ne fa hadha sarihun fi anna sawma yawm al ighmam min ru'ya min ghairi ru'ya wala ikmali salasina saumun قبل ramadana wannan karara yake nuna cewa idan mutum ya azumi rana hadari din nan min ghairi ru'ya ba tare da ya ga wata ba wala ikmali salasina ba kuma tare da an cike kwana talatin ba irin wannan saumun qabla ramadana to ɗaya yake da a ce yayi azumi kafin ramadana wa qala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqaddamu shahra illa an tarawul hilala kar ku shiga gaban wata sai kun ga jinjirin wata aw tukmilul idda ko kuma ku cike kwanaki wala tuftiru hatta tarawul hilala aw tukmilul idda kar kuma ku sha ruwa sai kun cika ainihin wato sai hatta tarawul hilala sai kun ga farin wata aw tukmilul idda ko kuma ku cike 30 qala annabi alayhi salatu wasallam yake cewa a cikin wata riwaya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hala bainakum wa bainahum sahabun wa bainahu sahabun fa akmilu al-iddata 30 wa la tastaqbilu ash-shahra istiqbalan cewa ku yi azumi in an ga wata ku sha ruwa idan an ga wata idan girgije ya shiga tsakaninku da tsakanin ganin watan fa akmilu al-iddata 30 sai ku cike lissafin kwanaki 30 wala tastaqbilu ash-shahra istiqbalan kar ku dinga zaman jira ku dinga yin azumi kafin watan yayi kada ku dinga azumin tarbar wata qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wannan hadisi tirmidhi da ya fitar da shi yace hadisi ne kikkiawa kuma ingantacce har ila yau al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallad na hudu shafi na 207 a cikin littafin shi na sunan al-kubra ta al-imam abubakar al-bayhaqi Allah ya gafarta musu gaba da sai malam yace wa fi an-nasa'i min hadisi yunusa an simakin an ikrima an ibn abbas yarfa'uhu a cikin littafin al an nasa'i akwai hadisi daga Yunus daga simaku daga ikrima ikrima yace daga ibn abbas yarfa'uhu ikrima yace ibn Abbas yana danganta wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama cewa annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa'iddu 30 ku yi azumi idan an ga wata ku sha ruwa idan an ga watan shawwal idan ba ku gani ba an ɓoye muku shi to ku ainihin yin azumin kwana talatin summa wato ku yi ku cika sha'abana kwana talatin summa sumu sannan sai ku yi azumi wala hu qablahu yawman kar ku yi azumin wuni guda kafin ramadana fa in hala bainakum wa bainahu sahabun idan wani girgije ya shiga tsakaninku da ganinsa fa akmilu al'iddata iddatash shahar sha'bana sai ku cika ainihin kwanaki kwanakin sha'ban zamu da sai fitar da wannan a cikin ainihin kitabus sunan littafin sa sunan al kubu sunan al-baihaqi da isnadi a sunan ibn ah, sunan an-nasa'i da isnadi kyakkyawa qala simaku an ikrima an ibn abbas tara annasu fi ru'yati hilal ramadan ikrima yace daga ibn abbasin. mutane suna ta gogoriyo ta mara ana ta gogoriyon kokarin ganin watan ramadana faqala ba'dhum al-yawma wasu suka ce yau ne za a ga wata gobe azumi wa qala ba'dhum gadan wasu suka ce a'a sai gobe ba za a ga wata yau ba goma za a sha ruwa ne fa faja arabiyyun ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara annahu ra'ahu sai wani mutumin ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa shi ko ya ga watan nan faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzo Allah ya ce da shi a tashhadu Allah ilaha illallah shin kana shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah shin ka shaida cewa muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne qala na'am wannan mutum ya ce kwarai kuwa fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan sai manzo Allah ya umarci bilalu fanada fin nasi fin nasi ya kira zuwa ga mutane yayi su mu jama'a ku kama azumi daga nan sanda aka ji kiran shikenan kowa sai da ci abinci ba wani maganar ramuwa daga nan an yi azumi kenan ana kaiwa magariba an yi daya sun makala sannan sai manzo Allah ya ce sumu liru'yati ku dinga azumi in an ga wata wa aftiru li ru'yati ku dinga shan ruwa kuma an ga wata fa in ghumma alaikum uddu 30 yawman idan watan an sha makance muku shi sai ku lissafin kwana 30 thumma sumu sannan ku lissafin azmi wala tasumu qablahu yawman kar ku sake ku azmi ko kwaya ɗaya ne kafin wannan rana wannan hadisi al-Imam Darqutni ya fitar da shi a cikin littafin shi As-Sunan malam yace kullu hadhihi al-ahadith sayyihatun kaga duk waɗannan hadisai da gaji. to ingantattu ne fa ba'du hafiz sayyi wasu suna cikin bukhari da muslim wa ba'du hafiz sayyi ibn wasu wasuna littafin as-sahih na ibn hibbana wal hakim wasuna littafin musarrak na imam al-hakim wa ghairihima wasu kuma suna cikin wasu tafan daban wa in kana qad'u illa ba'daha bima la yaqbahu fi sihhati al-istidlal bi majmu'iha duk da yake wasu hadisan an samu wasu malamai sun soki ingancin su kamar wancan nasi ma kudan har amma wannan ba zai hana ai hujja da shi ba a umumance idan an hada shi da sauran hadisan da suka zo akan nasu ina fata mun gani akwai hadisan da ɗaiɗaiwa an kaɗauke su kaɗai a cikin kadiyar ba su inganta ba amma idan an hada su da wasu waɗanda suka inganta sai su zama sun samu ƙarin ƙarfi cewa lalle wannan doka haka take cewa ai azumi 29 a sharuwa in ba a ga wata ba a cike 30 haka kafin azumi ai kwana 29 a watan sha'abana sai a kame baki daga barin ci da sha da ainihin surutun banza da jima'i azumi kenan idan ba a gani ba sai a ce to sha'abana ya 30 a ƙara mashi kwana ɗaya wani shekare sai a tashi da ainihin azumi ina fata mun gane wannan jama'a mali ci gaba da cewa fa in kana qad'u illa ba'daha wa in kana qad'u illa ba'daha bima la yaqdahu fi sihhati al-istidlal bi majmu'iha wa tafsiru ba'daha ba'd sannan kuma ayoyin suna fassara junansu wa atibaru ba'daha bi ba'd wasu kuma suna ainihin aran ma'ana daga ƴan uwansu wa kulluha tusaddiqu ba'daha ba'd dukkanin hadisan suna gasgata junansu ne wal muradu minha muttafaqun alayh abinda hadisan suke nufi gaba ɗayan su malamai sun hada akan shi magana ce sananne a cikin ilimi yana so zai raddin wasu maganganu da zai mana dogaye game da wasu sahabbai da wasu mutane da suke da fasara sabanin wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan mas'ala fa in kila fa idza kana hadha hadiyuhu hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wani mai magana ya ce to yanzu wannan ita ce shiriyar manzan Allah tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan wannan shi shine tafarkin nasa fa kaifa halu khalafahu Umar bin khattabi ya kai sahabi kamar Umar dan khattabu khalifa na biyu daga cikin halifofin musulunci ya saba wannan fatawa wa Ali ibn Abi Talib ya kai babban sadauki babban malamin cikin sahabbai khalifa na hudu radiyallahu anhu shi ma ya saba wa wannan ainihin karatun wa abdullahi ibn umar ya akai babban malami cikin sahabbai abdullahi dan umar shi ma ya saba wa wannan wa anas ibn malik da anas dan malik daya daga cikin waɗanda suka fi kowa dadewa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai bai faɗi wannan ba wa abu hurairata da sahabi abu huraira hafizus sahaba wa muawiya da sarkin musulunci muawiya radiyallahu anhu wa amru bin al-as da babban zahidi amru dan as <clears throat> wal hakam ibn ayyuba al-ghifari da wani sahibi mai wannan sunan hakam dan ayyuba al-ghifari wa ana aisha wa asma'u ibnata abi bakr da kuma wa aisha wa asma'u ibnata abi bakr haka kuma an kansu an karɓo irin wannan zance daga aisha da sayyidina da da da binna asma'u ƴaƴan sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa anhuma wa khalafahu salim ibnu abdullah kuma salim dan abdullah shi ma ya saba wa wannan tafarkin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mujahid wa mujahid wa tawus wa abu usman an-nahdi duka waɗannan malamai cikin tabi'ai sun saba wa wannan fatawa bayan waɗancan malamai cikin sahabbai su suke bi wato su waɗannan suna bin waɗancan cikin sahabbai wa mutarif ibn shakir wa maimun ibn mihran wa bakar Buna abdullahi al-muzanni hakanan akwai daga cikin atba'u tabi'ina akwai malam maimun dan mihran da abubakar dan abdullahi al-muzanni da ainihin hakanan kuma wa kaifa khalafahu imamu ahli hadisi was sunna ya kuma aka yi ainihin malamin hadisi babban malamin hadisi ko da sunna uke bayan salimu dan abdullahi sai mujahid da tawus da abu usman an-nahdi da mutarrif dan shikhil da maimunu dan mihrana da bakar dan abdullahi muzanni duk waɗannan cikin atba'u tabi'ina da tabi'ai dukkaninsu sun saba wannan fatawar wa kaifa khalafahu imamu ahli sunnati ahmad ibn hanbal haka kuma ya akai babban malamin sunna limamin musulunci al-imamu abu abdullah ahmad ibn hanbal shaybani ya kai shi ma ya saba wannan fatawar. yana ta koro mana malamai za zaka ji maganganu daga gare su waɗanda fatawarsu ba irin wannan fatawar bane wa nahnu nujidukum aqwala haula'i musnada za mu kawo muku maganganu waɗannan inji ibnul qayyim da isnadojin su fa amma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kaga dai babban sahabi ɗaya daga cikin halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umar dan khattab Allah ya kara masa yadda fa qala al-walid ibn muslim akhbarana an abihi an an anna umar ibn al-khattabi kana yasumu idza kanat as-sama'u fi laila mughima aka ba da labari cewa wannan babban sahabi daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Umar dan Khattabu Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yin ainihin wato azumi a wunin da daren wunin a farkon watan azumi wato bayan an yi kwanaki ashirin da tara to a kwana na talatin na sha'abanu idan aka yi hadari mughima ya zama akwai hadari akwai girgije gobe sai ya tashi kawai yana azumi wa ya yana cewa laisa hadha takaddun wannan da nayi ni ba nayi sabuzarce bane ba na shige bane walakinnahu taharri sai dai taka tsantsan ne haka aka ruwaito sai dai wannan isnadin da ka kalle shi ka san bai inganta ba saboda makhul bai riski Umar dan Khattab ba duk wanda ya san isnadi da ya kalli wannan ya san bai inganta ba jama'a wannan mutumin makhul daga cikin tabi'ai ne amma lam yudrik Umar ibn al-khattabi da haka wannan magana ba ta da inganci daga Umar dan khattabu Allah ya kara masa yadda na ɗaya kenan wa amma riwayatu an Ali radiyallahu anhu فقال الشافعي a cikin ainihin musnad na imamu shafi wancan musnad na walidu dan muslim wannan kuma a cikin musnad na shafi ya ce akhbarana abdul azizi ibn muhammad ne darawardi an muhammad ibn abdullahi ibn amr ibn usmana an ummihi fatimata bintu binti husain daga mahaifiyarsa fatima yar husaini anna ali ibn abi talib nan ma akwai inkita'i wannan jika sayyidina ali ce ba ta riske shi ba nan ma akwai inkitai daga aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda qala aka ce aliyu ya ce li an asuma yawman min sha'bana nayi azumi wata rana a cikin sha'bana ya zama wannan ranar a keke da keken abin da yake alama fi nafsul amri talatin ce ga wata kaga ta zama yawman min sha'bana kenan ko nayi wannan azumin ahabbu ilayya min an uftira yawman min ramadana na fi jin sauki ya fi mini soyuwa a raina da na sha ruwa a ranar ɗaya ga watan ramadana in ya zama alama fi nafsin amri keke da keke watan ya fito amma ba a gan shi ba to da a ce yau ana tunanin ɗaya ga ramadana ne koko talatin ga sha'abana to wanne ne zai fi mishi a bisa wannan riwaya da bata inganta ba to gara ya yi kan da garki yi azumin ko ya zama talatin ga sha'abana amma dai ya azumi in kuma ya zama ɗaya ga ramadana to bai kuskure ba da ya lissafa sha ɗaya ga sha'abana sai ya zama in kuma ɗaya ga ramadana ne ta hausawan to ya sha kafara ko ina fata muna gane wannan to amma dai wannan shi ma bai inganta ba daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa amma riwayatu an ibn Umara fa fi kitab abdurrazzaqi a littafin malam abdulrazak ibnu hammam as-san'ani musannaf kenan malam abdulrazak ya ce akhbarana ma'amarun an ayyubu an ibnu umara hadisi ya riske mu mun samu daga ma'amar daga ayyubu sakhtiyani daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda da mahaifinsa fala yace kana idza kana sahabun asbaha sa'iman kana abdullahi ya kasance iza kana sahabun idan aka yi girgije wannan kana ta biyun ta mace idan aka yi hadari ko girgije asbaha sa'iman sai kawai waye gari da azumin ma'ana yau 29 ga watan sha'abana da rana ta faɗi. sanda za a duba wata sai zama akwai hadari mai lullube sararin samaniya to sai waye gari da azumi wa in lam yakun sahabun idan ko babu girgije kuma ba a ga wata ba asbaha muftaran sai waye gari da shan ruwan shi ma'ana yanzu yana da yaqinin ba a ga wata ba kenan wannan ya inganta daga Abdullahi dan Umar zamu zo mu ji bayani akan shi amma ya inganta daga sahabi Abdullahi dan Umar dan wannan isnadin kamar rana yake ma'amaru an ayyuba an ibnu umara ina fata mun gane za kuma mu ji wasu ma hadisan da suka kara wannan inganci a cikin musnad Imam Ahmad a takeice malai ya ci gaba da cewa وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أتكر رواية daga shi din dai Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ga wata ku yi azumi idan kun sake ganin wata ku sha ruwa fa in ghumma alaikum faqduru lah idan an boye muku wato ku mushi ainihin takadiri zadal imamu ahmadu rahimahullahu bi isnadin sahih a riwaya imamu ahmad da isnadi ingantacce Allah ya imamu ahmad rahama sai ya ƙara a nashi an nafi'in qala daga nafi'u ya ce bayan da ibnu umar ya bada wannan labarin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce nafi'u babban ɗalibinsa ya ce kana abdullahi idza maba min sha'bana tis'atun wa ishruna yawman abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa ya kasance idan aka yi wuni 29 a sha'abana ya ba'asu manyan zuru zai tura a je bayan gari a duba mishi wata fa in ra'a idan an ga wata fa za ka shi nan ba matsala wa in lam yara in ba a gani ba wa lam yahul duna manzirihi sahabun babu kuma wani girgije ko wala ko hadari wanda suka shiga tsakanin shi da tsakanin ganin watan asbaha muftiran idan babu hadari wato gari na nan shar rani ne ko kaka'a ko lokacin da dai ake ganin wato sama lahiya lau gare gare sai ya zama amma kuma ba a ga wata ba sannan kuma babu wannan hadari to sai waye gari gobe yana shan ruwa ya lissafa talatin ga wata wa in hala duna manzarihi sahabun aw qatarun asba sa'iman idan ko girgije ko hadari ya sha makanta tsakanin shi da sama sai kawai ya dauka cewa to ai ma dai ba mamaki ma watan ya fito ko ba a ganshi bane sai ya tashi waye gari da azumi wannan al-Imam Abu Dawud ma fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Umar da isnadi tabbatacce ba fata mun gane wannan to yanzu an samu daya kenan sahabi kwaya daya wanda da gaske ya saba wa wannan abin da muka ji a cikin hadisai marfu'ai zamu ji maganganun da malam zai akan waɗannan kowa ya kwanta da hankalin shi jama'a karka damu wa amma riwayatu an Anas radiyallahu anhu fa qala al-Imam Ahmad haka nan riwaya daga babban boyi-boyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace qala al-Imam Ahmad a cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa حدثنا Isma'ilu ابن Ibrahima حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال رأيت hilala imma إم الظهر wa in kariban qariban minhu yace wata rana an wayi gari kawai sai muka ga jinjirin wata ko dai da azahar ko kuma qariban minhu gab da azhar fa aftara nasun minan nasi ma'ana an yi azumi ne 29 da rana ta faɗi sai ba a ga wata ba da haka mai maimakon gobe sallah sai zama gobe jajibari shikenan aka ci gaba da azumi gobe bayan da aka yi azumi aka kai azahar. kawai sai ga wata ya fito to wata kuma idan ka ganshi da rana alama ne akan na jiya ne kenan ko da rana da aka ganshi shikenan ko kuma kusa da azar sai aka samu labarin an ga wata fa afdara nasu minan nasi wasu mutane daga cikin mutane da suka sha ruwa <laughs> kama wani gwaru-gwaru ko fa ataina Anas ibn Malik wannan mutum mai suna Yahya dan Ishaku yace sai muka tafi gun Anas dan Malik fa Nahu muka bashi labari bi ru'yatil hilali cewa an ga wata wa iftari man aftara da kuma cewa wasu sun sha ruwa fa qala sai ce hadha al-yawmu yakmulu li ahadun wa 30 yawman haji kuma yace to ni bari in gaya muku yau azumin da nake in na kai 31 ne ma ba ma 30 bane zalika لأن Hakama ابن ayyuba arsala ilayya siya min nasi inni sa'imun gadan fa karitul khilafa alayhi yace saboda akwai gwamnan garin a lokacin wannan a ƙasar Basara Anas yana rayuwa a ƙasar Basara akwai gwamna ko kuma a ce sub gwamna kenan za a ce domin gwamnan ƙasar Iraki gaba ɗaya lokacin Hajjaju ne Hajjaju da wancan da ake ta labarin shi a baya Hajjaju nan mai dukan mutane to Hajjaju na da wannan ma'aikacin nashi alhakama hakam Ayyuba ibnu al-hakami as-saqafi cousin ne na hajjaju ibnu ibnu ammihi dan uwan dan dan uwan mahaifi wanda da babanka da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko shi ake ce ma cousin ko da Hausa mai sunan shi abokin wasa misali ko makamancin haka to wannan mutumi a shine sai Hajjaju ya ce mai to je ka rike min basara kai ka zauna a basara ni ina kufa to da ya zo kaga shine kenan kama a ce wakilin gwamna ko mataimakin gwamna ko babban kwamishina ko da abin da aka kira shi ko kantoma shi ne yake zaune a wajen ya rasu in ba na manta ba shekata ta casa'in da bakwai bayan bayan mutuwar abdulmalik dan marwan amin abin nan hishamu dan abdulmalik bayan mutuwar abin nan hishamu dan abdulmalik na, sauri ba shi ba akwai su hudu akwai Suleiman akwai a tuna musulun salifofin Banu Umayya din wanda suka yi aiki da da da da da da, da Hajjaj Abdul dan Marwan bayan shi sai alwalidu Walidu dan Abdul Malik na'am to da Walidu ya rasu Suleimanu ya hau Suleimanu ba sa shiri da Hajjaju sai sauke Hajjaju of course hajjaj Jumairu amin ya yasa aka hajjaj ya riga ya mutu a lokacin yasa aka kama duka dangin shi waɗanda suka yi rike mukamai daga ciki har da wannan aka dinga dukan su ana azabtar da su a kwace duk kuɗin da suke ci cewa kuɗin gwamnati ne suka saci har duka ya kashe shi sanadiyar mutum shi kenan shi wannan mutum mai suna hakamu dan ayyub dan hakam a sakafi to a lokacin yana gwamna a basara yau wata ashirin da tara na sha'abana ba a ga wata ba shi kuma a gwamnatance kawai suka ba da sanarwa a ci gaba da azumi a ranar da za a yi azumin na farko sai ya aika aka gaya ma anas dan malik cewa zai kawo mashi ziyara gidan shi to anas saboda gudun kada su yi sabani da wannan shugaban sai kawai ya dau azumi don gudun fitinar sabanin waɗannan azaluman shugabanni ina fata mun gane shine magana da yake cewa saboda hakamu ɗan ayyuba arsala ilayya qabla siyamin nasi, ya aiko mini da sako kafin ranar da mutane suka yi azumi cewa inni sa'imun gadan ni ayyuba dan hakamu dan ayyuba zan yi azumi gobe kuma ina sa ran kai ma kai kenan kuma mun za mu yi baki tare ina fata mun gane su kuma sauran mutanen gari sun lissafa wannan rana a matsayin talatin ga watan sha'abana sai anas ya yi azumi rana to sai zama da aka yi azumin kuma aka tafi mutane suna da ashirin da tara anas na da nawa kenan shida haka mu dan ayu talatin da aka yi wannan kuma sai aka sake yin girgije ba a ga wata ba washe gari an ɗauki azumi mutane suna da talatin kenan ko anas ya ɗauki na nawa kenan talatin da ɗaya ka ji yadda lissafin yake to da azhar sai aka ga wata shine da suka zo gunshe ce to ni yau din nan Na nawa 31 ne ma karewa take na gabs. fatawa ta yi zurfi kenan ko shine ba su wannan uzurin akan dalilin da yasa yayi azumi fasumtu ana wa mutimmun yaumi fasumtu wa ana mutimmun yawmi hadha ila al-layl yace da haka nayi azumin nan 31 30 dan kan na saba wancan mutumi shugaban garin sannan kuma zan cika wannan na yau ɗinnan ba zan sha ruwa ba sai sai an kai sun ma'atin musu ya ma'ila laifi za ka sai waye gari azumin shi talatin da ɗaya da gizi gabci na farko dai wannan nuna maka fikihun da sai ke da shi wajen iya zama lafiya da shugabanni ta wannan shugabanni ne mugaye macuta jama'a za su iya mashi komai da baka tsammani ba sa ganin alfarma cewa ya zama da manzala su sallallahu Salama sahabi ne dan aljanna ne kaza kaza ba ruwansu da wannan za su iya ci mishi mutunci malamai suna maganganu akan ire-iren waɗannan abubuwan da suka shafi mahalli na khilafa tsakanin mabiya da shugaba wajibi ne wato masu bi su bi shugabansu game da azim. a cikin littafin Muguni na ibn Kudama da at-tamhid na ibn abdul barri sun tattauna akan wannan cewa mutane suna bin shugaban garinsu ne akan azumi suna bin shugabanninsu ne akan azumi wannan shine kuma fatawa mafi inganci jama'a haka game da kasar idan da za a fita a tafi wani waje sai a je a tarkici akan kasar za a yi anan ko ba za a yi kasar ba mu matafiya ne ko ba matafiya bane mu to abinda jagoran tafiyar ya ce a yi shi za a yi ko da ya saba wa ra'ayinka alal misali yanzu a nan garin zaria ko a kaduna ko a kano ko wasu garuruwa da suka yi faɗi akwai inda za a je a garin sai ya zama a da watakila tafiya ne a yanzu kuma ya zama anguwa yanzu daga nan tudun wadan zariya ko cikin garin zariya da shika shika gari da shika asibiti to wasu garuwa ne daban yanzu kuma watakila a tunanin wasu ya zama anguwa garin ya cike ya haɗe haka dogarawa da zaɓi hakan ka bi hanyar jos wata watakila har zuwa makabartar dambu watakila duk ba a matsayin wani gari bane kamar anguwa ne ko to da za ku je asibitin shika yanzu gaida marasa lafiya sai sallah ta kama mu a matsayin mu na taron masu tafiya waye jagoran mu sawa'un direban mu ne limamin mu ne wanda ya fi mu shekaru ne wanda dai kawai ya fi mu karfin hali shine jagoran mu to in aka zo za a yi sallah a zara ko la'asar wani na ganin shi fa yanzu a zari yake wani kuma na ganin a'a mu fa matafiya ne mu ci more rukhsa ko to abinda shugaban ku a yi shi za a kura yi wannan shine manhajin salaf jama'a wannan shine manhajin salaf malam usaymin ya tattana wannan matsalar shi ma a cikin shari'a sharhin littafin iktida usatul mustaqim da littafin shi mai a cikin kuma fatawa da ake mishi na abin nan fatawa ala darbir rahmani ko ala menene sunanta na manta sunan fatawa wasu wasu fatawi da yake dira na alhamis dira na alhamis ana zama ala ana zama da shi a falansa yana amsa tambayoyi tun bayan la'asar har zuwa magariba galibi kuma suna azumi sai a sha ruwa a wajen malam usman yayi tayin irin wannan fatoyin a rayuwarsa to anan ma an mishi tambaya ya bada irin wannan fatawa dan za ga wasu mu muna da zafin kai sai mun tace shi abin da ya gamsu kawai zai mu'tamar kuma akan wannan fatawa shine mas'alar ainihin sahabi ibn mas'udin shi da halifan musulunci wane kenan Usman dan Affan kamar yadda bukhari ya ruwaito da muslim aka je arafa ko an je aikin hajji zamanin usman na halifa ya kamata a yi kasaru ya ce shi cikawa zai shi maka garin sai ya yi tawili kamar yadda aisha ta mun karanta a baya a cikin ainihin abuwa na kasaru sai na usmana uh, ibn mas'udin ya challenge din shi akan wannan da aka tashi sallah kuma ya cika musu sallah duk suka cika sallah sai wasu yan banna iya suka cewa babban malami ibn mas'udin ya aka ka ce babu kyau kuma ka cika sallah yace saboda sabani bala'i Allah ya tsare mu daga sabani wanda yake bala'i na'am eh eh na'am ya faɗi wannan a cikin fatawa malam Usaimin idan aka yi tafiya ya zama jagoran bai da ilimi to abinda jagora ya kamata ya sai ya bin maganan masu ilimin ciki amma dai da umarnin shi za a aiki ma'ana da umarnin shi za a aiki amma in ta bayyana tsabaragen jahilci da son zuciya ce ba za a bi shi ba akan wani eh, sai shi jagoran ai ya kamata ya tantance jagoranci dan yana da hankali ko tunani ko hangen nesa ko to kuma daga cikin hankali da tunani da hangen nesa ya kamata su gaya mai abin da bai sani bai tambaya abin da ake sakin daga shugaba ko ba haka ba jama'a in dai shugaba ne wanda yake jagoranci akan ilimi da hankali da hangen nesa da kuma idara ta mutane human management to ya kamata abin da bai sani ba sai ya tambaya ko da ta kama ko a cikin mu duk da muke cikin tawagar dukan mujahidai ne sai a kira wani wanda baya wajen algatu malam ga abin da ya faru gare mu me ya kamata mu yi ce eh to kaza kaza kaza ce to shikenan na tambayi malam wane ya ce ga abin da zan yi khalas. Allah ya samu dace malai ya ci gaba da cewa a wa amma riwaya an muawiya fa Ahmadu to dangane da wannan abin da ana sayi malamai sun tattauna sosai game da shin zai yi mutun yayi azumi 31 ko koya zai magana da malamai suka kata kai shine ba a kai azumi 31 idan har mutun yayi azumi yayi 30 idan kuma aka ce yau har yanzu ana cikin ramadana ya tabbata ramadana ne ko to kawai sai ya ilga'in wancan na gefen ba zai lissafa da na farkon ba sai ya azumin amma lissafin wancan na farko ya kari idan kuwa ya zama shine yayo tun daga cikin sha kun gane abin da ake nufi kuwa da yayi azumin sai yanzu ya gane shi ke da kuskure yayi ɗaya ne na can farko a cikin bana to kawai sai ya ɗauka wancan kawai ya tafi a banza ne sai ya ci gaba da yin azumi amma lissafin shi talatin ya ɓalla wancan idan ko ya zama yau talatin kuma watin ba a ga wata ba gobe in ya ɗau azumi talatin da ɗaya su kuma mutane da suka yi ashirin da tara su kuma su ne suke da kuskure shi ke da lissafi mai kyau amin eh, su suke kan daidai shi ke da lissafi a kuskure to dole sai sha ruwa sai sha ruwa idan ko ya zama ashirin da takwas ya yi ma'ana shi ya ashirin da tara su suka yi ah, ashirin da takwas mutum ya yi wasu na da ashirin da tara kuma aka ce an ga wata ma'ana shi ya ɗauka a wani gari kenan ya zo sai tara lissafin shi ashirin da takwas ne su kuma da tara yana ƙasa da mutane kenan ko in ya tabbata an ga wata gobe sallah na mazo da shan ruwa saboda azumi ibadar jama'a ce ba ibadar ɗaiɗaiwa ba ce domin cewa manzo Allah yi as-sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tufṭiruna a cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi da isnadi ingantacce da haka azumi ne da ake ibada ce da ake amfani da mafi yawan mutane akan me suke kada mutum ya kale shi kada ya ce shi kuwa lissafin shi daidai ne ba wanda ya isa Allah shi kyauta wa amma ru'yatu wa amma riwayatu an muawiya fa qala ahmadu haddathana al-mughira qala haddathana sa'id ibn abd al-aziz qala haddathani makhul wa yunus ibn masira ibn halbas anna muawiya ibn abi sufyana kana yaqulu cewa muawiya dan abu sufyana ya kasance yana cewa wannan riwaya ita ma tana da ainihin mas'ala da malamai suka tattauna akan da zamu zo mu ji insha Allah cewa muawiya ya kasance yana cewa li an asuma yawman min sha'bana ahabbu ilayya min an uftira yawma min ramadana shima irin magana can da aka rawaito daga ayinin sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa dan na sharu daga Abdullahi dan Umar kai ko dan na sharuwa a cikin ramadana gara ne azumi a sha'bana wa amma riwayatu an amr ibn an amr ibn al-as fa qala ahmad haddathana zaid lahi'a an abdullah ibn hubayra an amri ibn al-as annahu kana yasumu al-yawma alladhi yushakku fihi min ramadana wannan riwaya ita ma isnadin ta gashi nan wa isnaduhu zahirud da'af saboda ibnu lahi'a dinnan mutum ne mai rauni kuma ya ce an dama mudallisi ne to don haka wannan riwaya ita ma bata inganta ba cewa wai amru dan asiya kasance yana azumi ran da ake shakka ran da annabi ya hana din wa amma riwayatu an abi hurairata faqala har ila imam ahmad yake cewa حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم والله نيققا وين أزم وتر رمضان درانا قدا أحب إلي من أن أتأخر يا فمن الهيري أكن نيلتي لأني إذا تعجلت لم يفتني dan idan ne gaggawa to ramadanin ba zai kubuce mini ba wai za ta akhartu idan ko ne jinkiri fatani zai iya kubuce mini to wannan isnadi ne ingantacce jama'a wa amma riwayatu an Aisha radiyallahu anha fa qala Sa'id ibn Mansur haddathana Abu Uwana Abu Awana an Yazid ibn Khumair an an ar-rasul alladhi ata Aisha fi fi yawm alladhi yushakku fihi min Ramadana wannan isnadi na malam sa'id dan masud a cikin sunan dinsa da gani babu tambaya domin gashi nan an yi ibhami anir rasuli daga dan saƙon allazi ata aishata wanda ya zakke wa aisha ya je wurin ta ya tambaye ta fil yawmin ladhi yushakku fihi yana mata tambaya game da ranar da ake yin shakka min ramadana qala sai ta da shi sai mai tambaye mai labarin yace qalat aisha lian an asuma yawman min sha'bana ahabbu ilayya min an uftira yawman min ramadana wai ta ma ta faɗa irin maganar muawiya da na sha ruwa a ramadana gara ne azumi a sha'abana wa amma riwayatu an asma'a binti abi bakrin radiyallahu anhuma sa'idu na aidan shi ma sa'idu dan mansur ya ce haddasa na abdurrahman an hisham an hisham ibn urwa an fatimata bintil munziri qalat daga fatimatu al ta take cewa ma gumma hilalu ramadana illa kanat asma'u mutaqaddimatan bi yawmin ba a taba makance jinjirin watan ramadana ba a ganshi ba face sai asma'u yar abubakar ta rigaye shi da azumin kwana daya wa amuru bi taqaddumihi kuma sai ta ce duk jama'a ta siya haka mala yace wa qala ahmadu haddathana rawh ibn abbadin an Hammad ibn Salima an Hisham ibn Urwa an Fatima an Asma'a an Naha, tasumu al-yawm alladhi yashakku fihi min Ramadana ita na yin azumi ranan da aka shakka na Ramadana to bayan da ya gama wannan sai ce wa kullu ma zakarnahu an Ahmada duk wannan da muka ambata daga Imam Ahmad da aka ce Ahmad ya ce Ahmad ya ce Ahmad ya ce dinnan fa min masailil fadl ibn Ziyadin anhu mun kwaso waɗannan maganganu ne in ji al'imamu ibn al daga littafin masail na ainihin wato al-fadl ibn ziyad akwai malam Fadlu ɗan ziyad abul abbas al-baghdadi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban al'imamu ahmad ne min mutaqaddimi ashabi ahmad ibn hanbal ya kasance ma yana yin limanci imamu ahmad yana bayan shi ya sa shi limanci sau da dama babban malami ne mutumin kirki ne mai gaskiya ne al ya kawo sa a cikin tabaqat na ainihin hanabila haka ainihin ibnu razabin da makamantansu to duka daga nan ne ya dauko inda yake cewa qala ahmadu qala ahmadu da makamantansu wa qala fi riwayat al-asrami a riwaya asram imam ahmad yake cewa idza kana fi samai sahabatun aw illatun asbaha sa'iman idan akwai girgije ko wani abu da ya hana a ga sama to mutun ya wayi gari da azumi wa illam yakun fi samai illa idan ko babu wani abu da zai sha makanta sama ko ba a ga wata ba asbaha muftiran to mutum ya wayi gari yana shan ruwa wa kazalika nuqila naqala an hubnahu salihun haka ƴaƴan shi salihu da abdullahi suka ruwaito wal marwazi da kuma al marwazi wal fadl ibn ziyad da ma dai shi wannan malam falal dan ziyad wa ghairuhum da wasun su dukkanin su sun hakaito daga al imamu ahmad cewa ayi azumi ranar shakka matukar sama ba warewa ke take ba rajidi ya kawo maganganun da yake cewa za mu kawo muku maganganun su ga baki ɗaya da isnadojin su ga sunan duka ya kawo mustaufa sai ya ce wal jawabu min wujuhin za a bada aska amsa ta fuskoki da yawa kaga gaba ɗayan zaka ji ka rude to yanzu an ce salafiya gashi duk salaf din ma sun sabawa hadisi to yanzu ya kenan ya za a yi babu wani matsala yanzu ma ko da duka waɗannan maganganun sun ingata daga su sahabban nan gaba daya ba za a aji hadisi tuki muhukami a ɗauki maganarsu wannan shine manhajin salaf ɗin balantana ma kaji mafiya bai inganta ba sannan kuma za ka ji tawilin da malamai suka yi da fasarar da suka yi ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin da za a ba da amsa an yi ƙala sai a ce laisa fi ma zakartum an sahabati asarun salihun sarihun babu wani abu da kuka ambata daga sahabbai wani asari mai nagarta wanda kuma ya fito ƙarara fi wujubi saumihi ce wajibi ne yin azumin hatta ya kuna fi'iluhum mukhalifan lihadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ballantana a fara tunanin cewa abinda suka aikata ya saba wa shari'a da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa inna ma ghayatul manquli anhum sawmuhu ihtiyatan gayar abin da za ka ce an hakaito daga gare su shine suna yin azumin wannan rana don ainihin wato ƙoƙarin su zama sun zama a the safer side shine ihtiyat don gujewa shi fadawa cikin wani sarkakiya ko tarnakin cewa sun sha ruwa a ramadana wa qad sarraha anas bi annahu inma samahu karahatan lil khilaf ala al umara kaji shi ko anas ma ya faɗa karar cewa ya yi azumin ne don jin tsoron kai ya saba wa shugabanni walihaza kalal imamu ahmadu fi ce don haka ne imamu ahmad a wata riwaya yake cewa an nasu tabu'un lil imami fi saumihi wa mutane suna bin sawun jagoran garinsu ne wajen azuminsa da shan ruwansa wan nususul lati an ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min fi'lihi wa qawlihi waɗannan nassoshin da muka ruwaito inji al-Imam Ibn eh, Ibn al-Qayyim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana da aikin sa game da shan ruwa ranan shakka da umarni akan kar ai azumi ranan shakka inna ma tadullu ala annahu la yajibu sawmu yawmil igmam yana nuna mana cewa ne ba dole bane ayi azumin ranar da ake da girgije wala tadullu ala taharimi amma kuma nasoshin ba sa nuna cewa haramun ne faman aftarahu azi wa man samahu akhadha bil ihtiyati wannan amsa ta farko da bari kenan yace to da haka wanda ya sha ruwa ranar shakka to ya dauki abin da yake halas ne wanda ya azumi ranar shakka ya dauki abin da yake cewa ihtiyati wannan wannan amsa mai rauni ce jama'a zamu zo mu ji da kanshi dai magana akan ta asani amsa ta biyu anna sahabata kana ba'dhum yasumuhu kama hakaitu sai a ce eh lallai ne wasu daga cikin sahabbai suna yin azumin wannan wuni kamar yadda aka ba da labari wa kana ba'dhum wasu kuma sun kasance la yasumuhu ba sa yin azumi a rana wa asahhu wa asrahu marruya anhu sawmuhu mafi inganci da mafi fitowa fili daga cikin waɗanda aka ba da labarin cewa yana yin azumin wannan rana ta shakka Abdullahi ibn Umar shine yake da isnadi ingantacce kamar yadda muka ji qala ibn qala ibn Abdul Barri sai ibn Abdul Barri namari yace wa ila qawlihi dhahaba Tawus al-Yamani izuwa ga zancen Umar Abdullahi dan Umar aka samu tabi'i daga cikin tabi'ai Tawus al-Yamani ya tafi akai wa Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Ahmad ibn Hanbal warwe mislu zalika an aishata wa asma'a ibnatai abi bakr malam malam yace ibnu abdulbar yace kuma an hakaito wannan magana daga aisha da asma'u ɗiya guda biyu na ainihin sahabi abubakar radiyallahu anhu wa anhuma wala a'lamu ahadan zahaban madhhaba umar ghayruhu ibn ibnu abdulbar yace ban san wani wanda yake akan tafarkin nan na Abdullahi dan Umar ba in ban da waɗannan mutanen fawusul Yamani da imamu ahmad da kuma riwayar da aka ce daga aisha da asma'u qala yace wa min marruya anhu karahatu sawmi yawm shakk daga cikin kuma waɗanda aka ruwaito suna kyamata azumin ranar shakka akwai Umar ibn al-Khattabi babban sahabi to kaji a can mun ji riwaya cewa suna yi ko bata inganta ba nan kuma ga riwaya kuma ingantattu cewa ba sa yi suna da karhanci akai ma wa Ali ibn Abi Talib kaji agar na Ali din وابن مسعود وهذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنه kaji da sai mutane daga cikinsu waɗanda a can aka ce sun ce a yi ko kuma sun yi akwai umar akwai aliyu akwai ainihin abu huraira akwai anas dan malik kaji dukkan waɗannan kuma yanzu gashi an ba mu labarin su kuma fatawarsu ita ce aka san waccan fatawa kultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai ce. المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان abin abinda aka cirato daga waɗannan malamai sayyidina ali sayyidina umar ammaru dan yasir huzaifatu dan yaman ibn mas'udin dukkanin su shine an nakalto daga gare su sun ce lalle lalle suna haramta suna hana yin azumi ranar shakka ta ɗauwi ma sun hana kar kai azumin nafila ma wa huwa allazi qala fihi ammaru shine wanda ammaru aka ruwaito ya ce man sama yawma shakki ya shukku fihi faqad asa abul qasim wanda yayi azumin ranar shakka kuma yana kan shakka bai da tabbacin wannan rana ramadana ce daya ko kuwa sha'abana ce talatin to wannan ya saba wa baban qasim manzon Allah kenan alaihi salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula wannan hadisi ne ingantacce jama'a abu dawuda ya fitar da shi da tirmizi da nasa'i sannan al-imam al-bukhari ya allaka shi da sigatul jazmi ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisi da ibnu hibbana da hakim da sauran malamai fa amma sawmu yawmil ghaimi ihtiyata amma dangane da yin azumin ranar da take da ainihin wato yawmul ghaimi wadda daranta an yi hadari an yi girgije ihtiyatan dan yin taka tsantsan dan mutum ya zama bai yi samu matsala ba ala annahu in kana min ramadana da tunanin cewa idan ramadana ne fa huwa farduhu to yayi farilla wa illa in ba ramadana bane fa huwa tatawwu in tayi ruwa rijiya go in bata ba masai fal manqulu an sahabati abinda aka hakaito daga sahabbai yaqtadi jawazu yana nuna cewa sahabbai suna ganin halastin yin haka huwa allazi kana yaf'aluhu ibn umar kuma wannan yin azumi ranar shakka da niyya biyu ko dai ya zama in ɗaya ga wata ne to ramadana farilla in ba ɗaya ga wata ba to ƙarshen sha'abana to nafila shine abin da aka samu Abdullahi dan Umar yana yi da Aisha wa hadha ma'a riwayati Aisha wannan kuma fa ita Aisha tana yin haka tare da cewa kuma ta ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam hilalu sha'bana ya kasance idan aka samu buya na jinjirin watan sha'abana adda 30 yawman thumma sama sai ya sai ya ainihin kirga kwana 30 sannan sai ya azumi wa qad rudda hadithuha rudda hadithuha hadha an wannan hadisin nata bi annahu law kana sahihan cewa da hadisin ingantacce ne lama khalafatu da ba saba hadisin wannan raddin bai tabbata ba zama al'ibratu bima rawa la bima ra'a shine kaidar usul ana lura da abinda da mai riwaya ya ba da labari ne ba ra'ayinsa ba da haka waɗannan maganganun duk da yake faɗa duk maganganu ne masu rauni abin da yake tabbas shine ba a azumi ranar shakka me yasa saboda annabi ya hana alaihi salatu wassalam duk wanda ya kame da amar ya fada babu shakka ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage wanda ya tawili ko wani abu wannan na iya samun mafita amma dai ba daidai bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya hana kuma aikace baya yi waja'al siyamaha illatan fil hadisi wanda suka tunkuɗe hadisin sai suka ce wai illa hadisin saboda ta ruwaito kuma ta saba mishi walaysa al-amru kadhalika kaji yamma wannan ba magana bace da za a karba fa innaha lam tujib siyamahu ita bata ce fa wajibi bane wa inna ma samatu ihtiyatan tayi azumin ne dan taka tsantsan wa fahimat min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amrihi anna siyama la yajibu hatta ta fahimci cewa daga aikin manzala sallallahu da kuma umarninsa to azumin baya cika sai ta cika lissafin shi gyamgyam ma'ana kai ya zama ta sha ruwa ranan ya zama ta sha ruwa ne a ramadana sai ya zama in an yi azumin ta zama tana da 28 alhalin 29 ya kamata ta yi ko tana da 29 alhalin 30 ya kamata ta yi walam tafham hiya wal ibn umar annahu la yajuz ita da ibn umar ba wai suna da fahimtar cewa bai halasta bane a'a suna ganin ya halasta a sha ruwa ranar shakka amma da za a yi azumi to da ya fi to wannan shine ijtihadinsu shine fatawarsu kuma shine kuskurensu. ina fata mun gane wannan sun ruwaito hadisin amma da suka bi fassarawa sai suka fassara shi a matsayin ba manzon Allah ya hana ne ala wajhi hijjazmi ba a ya hana ne dan kada ya zama wani abu daban amma da mutum zai yi da sunan yana taka to da yafi wa hadha na'am Hmm. na'am shi din ne mai gabatuwan azumin ramadana ne amma wannan shine mahallin da zaɗin manzala sallallahu alaihi ya hala ya hana ayi azumin tarbar wata wannan abin kuma shine tarba wata ne shine mutum ya azumi ranar da ba a da tabbaci game da ita yawmu shak shin talatin ga wata ce ta sha'abana ko ko ɗaya ga watan ramadana ne saboda dai jiya wata ya yi ashirin da tara kuma sama bata bayyana ƙarara ba akwai abin da ya sha makance ta da haka mu dai ba mu ga wata ba amma ba mu da tabbacin ya kama ko bai kama ba to ana hukunci ne da yaƙini a ibadoji na lokaci da sauransu yaƙini shine ba mu gani ba ya kama ko bai kama ba wannan tahmin ne wannan zato ne to ba za a aiki da zato at the expense of ala hisabil yaqin ba a wurgi da yaƙini a kama zato ba za a yi haka ba shi sa annabi ya hana dan ta dama ranar shakka wato kikikaka 50 50 Ɗaya ga wata ne ko talatin ga wata da shi manzo Allah ya ce kada a yi har ma wanda da a ce zai yi azumi ne amma ba ma da niyyar tarban watan ba da niyyar bari ya fara nafila in bai saba ba da aka ce kare ana so ne zan ka fara azumin ran da ya tabbata an ga wata to idan bai tabbata an ga wata ba taklifin yin azumin bai hau kanka ba daga sanda aka ce an ga wata ya tabbata daga lokacin ya hau za mu zo mu ji ko da rana tsaka aka ce an ga wata shikenan sai a ci gaba da yin azumi kamar yadda wancan aka ce an ga wata rana tsaka shikenan sai a karya azumi gobe sai a fita a iji saboda babu ainihin tanattu'i a cikin qawaid na addini cewa bari mu yi kar mu samu matsala a'a ana fara azumin ne idan ya tabbata an ga wata kamar da ya faɗa a baya bi ru'yatin muhaqqaqa to ba a ga wata ba ba za a lissafa wannan a matsayin ramadana ba inda ga baya labari ya iske mu an ga wata daga sanda aka ga watan muka shiga ramadana waɗannan fatoyi na waɗannan sahabbai babu shakka akan jana basawa ba su biyun nan sun zame daga abin da yake daidai amma kuma sun samu ladan ijtihadi amma sauran sahabbai da ke kan wannan abin da manzo Allah ya karanta su suke kan daidai duk da yake za ga shi ma yanzu anan ibnu qayyim yana ƙoƙarin ya goyi bayan wannan maganar. domin ya ce wa a adal akwali fil mas'ala wannan shine zance mafi zama a tsakatsaki game da mas'ala wa bihi tajtami'ul ahadith wal atharu kuma shine zai hada hadisan da maganganun sahabban su zama sun hadu ba a wurgar da wani ba wa yadullu alaihi ma rawahu an ayyuba an nafi'in an ibnu umara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li hilal ramadana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana game da azm daga game da jinjirin wata yace idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu aftiru idan kun ganshi ku sha ruwa fa in ghumma alaikum idan an boye muku shi faqduru lahu 30 yawman sai ku lissafa mashi kwana 30 rawahu ibn abi uh, rawadin an nafi'in anhu cewa fa in ghumma alaikum idan an ɓoye muku shi fa akmilu la'iddata talasina kuma gane wajihin ainihin wato hujjar tashi shine idan an ɓoye muku wata to ku cike lissafin talatin to ma'ana idan an ɓoye muku watan sha'abana ba ku gan shi ba to ku yi azumin kwanan ramadana talatin shine fasara da suka mai ko an gane kuwa wannan ranar shakkar da kuma next 29 days to ku azumin su duka shine fasarar da suka mishi an an fahimta kuwa yawa wancan idza idza idza ra'aytumuhu fasumu wanne ne za a gani a lokacin hilalu ramadan ko wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru wanne ne za a gani hilalu shawwal ko fa in gumma alaikum idan an boye muku wani daga cikin su duk wanda aka bai muku daga cikin su ko ku tabbata ihtiyatan eh, azumin ku kun hada har da ranar da aka boye din ko mun gane idan an ɓoye ranar farko ku yi azumi idan an ɓoye ranar ƙarshe ku yi azumi shi ne ihtiyatan da suke fasarawa to shi yanzu ibn al-qayyim ya hada waɗannan matsayin mahadar gaba ɗaya hadisan amma kuma da kanshi zai ƙara warware wannan magana da wata magana a gaba insha Allah na'am za a samu tendency yin 31 kwarai kuwa idan aka bi wannan domin idan ya zama sha'abana ya zo an yi ashirin da tara sai ya zama wata ba a gan shi ba amma akwai hadari sai aka ce to a fara azumin gobe kaga wani ya zama ɗaya ga wata in aka yi shi kwana ashirin da tara sai kuma ba a ga wata ba amma amma na aka yi shi kwana ashirin tara ba a ga wata ba sai a sake cika 30 ba zai zama yadda kake tsammani ba ba zai zama yadda kake tsammani ba ka fahimta dan lissafin zai zama ba za a bar sha'abana yayi talatin ba kamar yadda kuma ba za a sha ruwan ramadana ba in ba a ga wata ba sai an yi talatin talatin din ne da kenan domin wannan ranar sha'abana 29 idan ba a ga wata ba ya kamata ya zama talatin ko to sai aka lissafa shi ɗaya ga wata da aka za a yi ta yin azumi tiriyan tiriyan an lissafi ya ai 29 29 idan an ga wata gobe azumi ya kare in ba a gani ba in babu hadari talatin in ma da hadari talatin da an yi talatin ɗin to shi kenan kuma sai a sha ruwa ba zai zama talatin da ɗaya ba amin to yana ganin bari mu saurara a nan insha Allah saboda ƙwarewar lokaci yanzu za ka ji an fara kiran sallah kuma da sauran mas'alar ba a kawo ƙarshen ta ba sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi